manuniya. a demokaradiyya babu wani abu da ake kira muzulun muzulun sai dai dabara cin zabe da mataimakin shugaban kasar nan ya ce su ba ba zuwa za su iskara bukatun musulmi ba ɗaya daga cikin mafasa bakin al'amuran siyasa kenan ke jaddada jan hankalin da suka dinga yi wa masu tallan muzulun muzulun din da aka ce yanzu sun fara kukan cewa a gaskiya suna shan matsa game da daga karan karya lagon duke da aka ce ana dankara wa 'yan majalisar Najeriya kuwa wasu masana ne ke cewa sanni sanni dai yanzu an mai da Najeriya sani hanyar tatsa ah. sai a ce an ɗauki mota ta miliyan 120 duk ran da aka cika tankinta dubu hamsin zuwa dubu saba'in an biya kuɗin albashin wurin mutane uku kenan leburori ko kuma mutum ɗaya wanda ya gama jami'a shi dan majalisa inda yake samun kuɗin shi ba wurin albashi ba ne wurin alawarsu ne daga cikin gidan masa da jan tare Najeriya kuwa alamu ne ke na cewa an fara nuna wa juna yatsa albashin mu wani lokaci ma bai kaiwa miliyan ɗaya wallahi billahi lazimin a ƙarshen wata wani na samun kusan ɗari uku ne ma a albashinsa yana nan za a nuna muku a gaskiya abin yadda ake tafiyar da harkokin majalisa aka ce ya kai lalacewa na jihohi to abin sai dai kuma la hawla wala quwwata waɗannan fa mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da aka ce idan masu aro suka buɗe tashar suna sauraro ba sa so su motsa. Shiri na ɗari da arba'in dindin cikin jerin shashiren manuniyan da ke tsatsage tsabar Hausa tsantsa. Mai yiwuwa kuma tsantsa gwaran tsage tsantsar tsabar bayanan abubuwan da suka faru a zaben bana ne ya sa mafasa bakin siyasa suka fara ɗagawa masu korafin danniya a siyasar yatsa. domin kuwa honorable Nasir Garba ɗantiyan jihar Jigawa ya ce masu kukan cewa gwamnatin Tinubu ta tura musulmai gefe guda wajen rabon mukamai kawai suna warwara ne na abin da da hannunsu ne dama tun a can farko suka kitsa. Muzulun muzulun ɗin nan mun gaya wa mutane cewar yaudara ce so ake amfani da za a samu ƙuri'ar musulmi. A da babu wani abu da ake kira muzulun muzulun sai dai dabara cin zabe. Kuma karara mataimakin shugaban kasar nan ya ce su ba ba zuwa za su kara eh, bukatun musulmi ba saboda haka ni gani nake yanzu wani ya fito ya ce wai ana kwarar musulmi a wajen nada makadimai ni a nawa ra'ayi magana ta gaskiya gani nake wannan rashin adalci ne ya zai zama rashin adalci tunda demokaradiyya ake kuma demokaradiyya aka yi duk da kun san cewa ko ba kun samu musulun musulun din duk gaba daya babu yadda za a yi Najeriya a mulke ta akan tsarin addinin musulunci kenan korafin da watakila wasu suka fara yi cewa akwai gyara kana ganin cewa kamar ba hurmin yin haka ko da farko da aka zo kuma muka mu gaya muku cewa wallahi tallahi ku je ku yi karatu muzulun muzulun din nan siyasa ce kuma mutanen nan sun zo sun gaya muku cewa wallahi ba addinin musulunci za su kare ba yanzu haka ne ya ya kamata a gyara wannan tsari a'a ai inda limam ya zama to cewa bai da tsarki ina magana sallah. Game da budurin baje bukatar zabge kuɗin da ake sheka 'yan masar tare Najeriya kuwa malami a jami'ar Abuja Dr Faruk Bibi Faruk ne yace idan ana maganar an taya kuɗi wajen gudanar da gwamnati a Najeriya ma kawai gaba ɗaya masu manya-manyan mukamai ya kamata abu ɗaya bayan ɗaya a kwankwatsa. Wato su 'yan majalisa a dokokin demokradiya su ne kamata su kalla su ga shin wani irin kashe kuɗi ake a gwamnati a ina ake kashe shi wani irin amfani yake yi yanzu idan kika kalla sai a ce an ɗauki mota ta miliyan 120 duk ran da aka cika tankin ta dubu hamsin zuwa dubu saba'in an biya kuɗin albashin wurin mutane uku kenan leburori ko kuma mutum ɗaya wanda ya gama jami'a a gaskiyan magana 'yan majalisa su ji tsoron Allah su je su ɗauki kowace ma'aikata da suke bincika su ga nawa ake kashewa akan shugabannin wa'annan ma'aikatan na yawace yawacen su na zuwa neman magani na zuwa kwas na zuwa biki na abubuwa da yawa za ana barnar kuɗi sosai a tafiyar da masu mulki a Najeriya su hau jirage masu alfarma su zo su sai jirage su sa 'ya'yansu a ciki su ta yawo duk abubuwan nan ana kallo to talauci na karuwa idan mutane na sake budewa shi kuma wato abinda ake tsoro shine randa mutum zai yi bore saka wanda suke ce a rage wa 'yan majalisa kuɗi ni ba na ma goyon bayan a rage musu kuɗi a'a a sa su su kalli duk irin kuɗaɗen da ake kashewa su maganin barnar da ake yi shi kuwa tsohon faɗa masaukilan na jira har so uku a jere Honorable Aminu Shehu Shagari cewa yake akwai buƙatar sauyi saboda kuɗin da ake tuttula wa 'yan majalisar nema ke sa wasu daga cikin su zukatan su kan yi ta tsatsa. Gaskiya aikin majalisa bai kamata a ce wuri ne wanda za a rinka samun kuɗi ba. Kamata ya yi a ce abu ne na sabis wakiltar jama'a. Wuri ne dai kamata a rinka yin doka. A san yadda ya kamata ta yi aiki in an ga tana tangarɗa a gyara. Bai kamata a ce mutum baya da sana'a sai aikin majalisa shi shikenan a ce honorable ya zo a zagaye gidan shi ana ta karban kuɗi su mutane kuma ya kamata su ɗaga 'yan majalisa kafa cewa ɗan majalisa fa ba kamata ya ce shi ne ragon layya shi ne ragon suna za a yi aure da sauransu duk wa'annan abubuwa ba aikin 'yan majalisa ba ne abin da ɗan majalisa yake karɓa da abin da minista yake karɓa da abin da manyan alƙalai suke karɓa kusan duk abu ɗaya ne amma na ɗan majalisa an fi ganin ya tsone mutum ido saboda shi aka sani kuma shi ɗan majalisa inda yake samun kuɗin shi ba wurin albashi ba ne wurin alawar masu ne in aka rage kudaden nan aka maida su wanda ya iya sai ya nemi ya shiga majalisa wanda yake son kuma ya nemi kuɗi sai ya je wata sana'a can daban amma gaskiya abin da ake karba ya yi yawa fi sabilillahi sai kuma duk da wannan ɗaya daga cikin masarjan tare Najeriya sanata Muhammad Sani Musa ya ce ba wani abin a zo a gani fa ake bayo ƴan majalisar ba saboda haka da Allah ƴan ƙasar da ke ta ciwon baki akan kuɗin da ake bayo ƴan majalisar su bar ƴan majalisa su rintsa daga naira ɗaya zuwa duk abin da ya shiga daga kan albashi na har zuwa komai a cikin majalisar nan zan iya buɗe maka ita wallahi mafi yawan mu da muka fito daga harkar kasuwanci mun zo ne muna bautawa ƙasa an ce albashin ku miliyan ɗaya ne a a wata ke fa kin iya ƙari Albashin mu wani lokaci ma bai kaiwa miliyan ɗaya tunda kuna cire mana kuɗin mota da kuka bamu bashi kun ce kun sayar mana da motoci daga baya sai mun biya kuɗin motoci da aka sayar mana kun ce kujerun da muke da shi a gidajenmu bashi kuka bamu sai mun biya kun ce hayan gidaje da muka ɗauka a cikin albashinmu ne sai mun biya wallahi billahi lazimin a ƙarshen wata wani na samun kusan ɗari uku ne ma a albashinsa bayan an cire cire nan yana nan ruwa nuna muku amma sai ku zauna ku ce dan majalisa ya yi kaza dan majalisa to ba ku duba na ministoci ba ku duba na daraktoci da ke offices. To me yasa ake ribibin shigowa majalisar nan a lokacin siyasa in dai ba a riba? Ai riba ka zama fitacce cikin miliyan ɗari biyu da hamsin ka zama kana cikin mutum ɗari da tara saboda haka wai a ce wai kana shiga ne mutane na shiga ne da ra'ayin me ake samu wallahi ba gaskiya ba ne. Da alamu dai yararin yakin ya junar da aka gani a cikin zaura tare na Najeriya cikin makonni biyu tsakanin sanata Ali Induma da shugaban Masar Gosul Akpabio ya sa wasu sun fara gaya wa duniya cewa a gaskiya fa akwai yiwuwar wani abu ya ratsa. Ku dake dai ɗaya daga cikin masu sharhi kan al'amuran da kan kai komo a siyasar Najeriya barista Mama Ibrahim Zariya ya ce ko ma dai me ke faruwa akwai kurakure a jagorancin Masar kasar nan ana kuma iya ganin su katsa-katsa. Majalisar tarayya nan guda biyu da majalisar wakilai da dattawa gaskiya su ne kaɗai majalisun da suka rage ma ƙasar nan da ake kallon za su iya ceto al'ummar ƙasar nan daga duk wani mulkin mallakau na bangaren zartarwa domin majalisun jihohi tuna riga sun zama jekanayika kuma abinda godwin afabi yake gaskiya bai daidai ba domin yadda muke kallo amincewa da kudurori da zai fito daga bangaren zartarwa gashi na a shirye a dokokin majalisa da suka ci mishi standard rules kuma mu muna ganin abinda indima yake faɗi daidai ne kuma duk da ba za ka rasa samun san rai irin na ɗan adam ba misali indima ɗin da ya so ya nemi eh, shugaban majalisar ya zo ya yi jagorancin DG na kamfen ta kila ko wasu abubuwan da yake ganin cewa bai samu ba ko abin mukamin da aka ba shi na yanzu ya raina mata to amma duk da haka nan a gaskiya abin yadda ake tafiyar da harkokin majalisa to abin in aka ce ya kai lalacewa na jihohi to abin sai dai kuma lahaula wala kauce to duka duka iyaka batutuwan da zamu iya baje muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu dafin iko cewa kullun aka kwana aka tashi cikin kwana kwanakin mulkin da aka keɓe musu ne suke ci gaba da tatsa. Domin kuwa daga juma'a na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da goma sha shida ne su yi sallamar sakin kujerun da sai idan suna kansu ne suke ganin sun kimtsa. Kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da su kan sa shirin na Manuniya ya turumbatsa. Ni Isa Loli Kara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.